haram gama tv hausa watan alhaji eh. abokina ne min bayani mhm. ya ce mini kun aza miliyan goma da mota da kujerar maka kuma hadar da yanku ya ce saboda wani aiki na ce to bari mu zo mu ji gaskiya ne eh gaskiya ne madalla hakikan gasa ce ni dora madalla miliyan goma da mota da kujerar maka da iya ta shalili wanda biya ci wannan gasar waɗannan kayan sun san nashi na shalela a kira shalelan shalele na'am baba ai alhaji ni zan yi wannan aikin alhaji kai za ka yi shi rai ko duk komi wahalar shi to ke yanzu ki faɗi abin da kike so sha daidai su faɗi ai ni baba kura ne nake so kura ta daji wa ga kura kura ta daji me cin nama kashi ta faɗa ma dai abin da take so shine kuma ni ma nake so alhaji ina lahin zoman daji alhaji kura dai take so kura ita nake so a kawo mata a'a kura nake so a kawo mata a ah, gaskiya wannan aikin ba zan iya shi wannan aikashin kai ne alhaji wannan so kuke kun sa. a ah, ba zan yi ba wallahi ka tashi mu tai wallahi tashi mu tai wallahi ina ka tashi mu tai wallahi tashi na'am alhaji tunda bai iya ni insha Allah zan gwada za ka iya insha Allah zan gwada za ka iya ko Allah ya alhamdulillah mm, insha Allah wallahi ba za ka yi ba Allah ba za ka yi ba in baka gaji da kanka ne ban gaji da kai ba wallahi ba za ka yi kana aboki na ka ta kura ta canje ba yau shi za ka iya in Allah ya zan wada za ka iya insha Allah insha Allah to shikenan alhamdulillah to dama ni ba gasa bace ta ce shalile nake nema ma mishi kuma yanzu kan ta samu mishi kuma wanda zai iya rike ta miliyan goma da kujerar haji da mota da shalile daga yau sun zama naka mallakin kai ka turo magabata ba matsala in Allah ya ka turo magabata ka gare ka daga yau nagode Allahji nagode Allahji ai bayani kake tashi dama an yi nace da ka san magana Allahji ai bayani kake dan Allah dan Annabi Allahji ka bari. ai Ko gama zance an gama. ne shiga daga ciki saboda ban son yana irin kukan lafiya. Alhaji shiga daga ciki. Alhaji ka ce ma an kamo zaki. Alhaji zan turo in Allah da zan turo maka ba insha Allah eh abokina sai mu eh sai mu ko zaki Allah shi ko zaki ne zan kamo salele ta yi mishi eh salele ta yi mishi wallahi Allah shi dan kwaya ne wancan magana ɗaya ne wallahi dan kwaya ne shine mishinta Allah shi ku daure ku yi magana shine mishinta dan kwaya ne kuma ga ai shine mishin salele zai riƙe salele sosai alhamdulillah